habrul umma abdullahi dan abbas yace man nasiya fala ba'sa wanda ya manta yace babu komai وقال الله تعالى يتي أي الله sarki أوكشين ya فداي يتي ولا malamin مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق yace kada ku ci abin ba ambaci sunan Allah ba a kansa yace wannan dabbar da aka yanka haka ba aka ambaci Allah ba yace fisq fasikanci ne sa'annan sai yayi istinbati yace wannan fi la yusamma fasikan in mutum ya manta ba za a ce masa fasiki ba dan ne manzo Allah ce rufi alqalamu an salati cikin su akwai wannan fi hatta yanzu mun gane ko mai bacci da wanda ya manta da menene akan haka in mutum ya manta ai ba za a ce mishi fasiki ba ko yace wa qawluhu ta'ala wa ila fadar Allah madaukakin sarki wa inna shayatina yace lallai shaytanu la yuhuna ay yuwaswisuna suna yi waswasi ila awliyaihim zuwa waliyansu liyujadilukum ay liyukhasimukum don su yi mujadala da ku wa in asa'tumuhum innakum la mushrikuna mm. in kuka bi su a cikin halatta abinda Allah ya haramta ko haramta abinda Allah ya halatta innakum la mushrikuna mm. lallai ku mushrikai ne قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة ابن رافع عن جده رافع بن خديج قال عن كربودغا رافع بن خديج الله yace mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a waje inda ake ce da ke zil fa asaban nasa ju'un mm. sai mutane suka shiga cikin yunwa mai tsanani fa asabna ibilan wa ghanama mm. sai aka samu rakumma da awakai da timakai da raguna wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi ukhrayatin nas halin kasancewa kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da tawagar ke tafiya yana karke can baya bai je gaba ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana baya dan ya kare su ajilu fa nasabu al-qudura manzo Allah na baya cikin tawaga ana da yawa ma'ana daga baya zuwa gaban akwai jama'a akwai nesa da suka samu ana cin yunwa sai suka samu rakuma da tumakai da awakai waɗanda ke can gaba ba da izinin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam sai suka nan da nan suka yanyanke wa'ansu aka dora kan tukwane fadu fiya ilaihim annabi sallallahu alaihi wasallam nan da nan manzon Allah ya taso daga baya aka kai shi har can inda suke fa amara bil fa aka ga fardash me yasa aka manzon Allah ya kawo da izininsa ya zo ya raba musu adala asharatan min al-ghanami bi ba'iri ko a baka rakumi ko kuwa a timakai ko raguna guda goma mm. manzon Allah ya yi rabo ya yi adalci sai daidaita timakai ko awakai ko raguna guda goma maimakon rakumi ɗaya mm. fanajja minha ba'irun a cikin rakun da ake rabo sai ɗaya ya yi tawaye ya gudu <laughs> wa kana fil qawmi khaylun yasiratun a halin kasancewa kuma a wannan tawagar ba kowa ke da doki ba dawaki da lokacin doki ai sai wani da wani fa talabuhu fa a'yahu wannan rakumin da ya gudu sai suka neme shi sai wahal da su فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه الله sai wani mutum a cikin ya ɗauki kibiyarsa sai Allah ya tsare ya ɗaura wannan dabban sai ya je kamo shi mm. fa nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yake inna li hadhihi al bahaimi awabida da mm. awabid al wahshi yace lalle wa'annan dabbobi ko da suke dabbobin gida ne wani lokaci suka suka yi tawaye su kaman dabbobin daji fama nadda alaikum minha fasna'u bihi hakaza mm. yace duk sa'an da kake da dabban ka tafi karfin ka tai tawaye ta hauka ta sheka yace ku yi mata haka ku harbuta qala wa qala jaddi sai rafi'u dan hadisi yace inna lanarju aw nakhafu an alqal'adu wa gadad mm. sai rafi'u dan hadisi yace ya manzo Allah mu muna fama ko muna kauna muna fata ko ko muna gudun za mu hadu da makiya gobe walaisa ma'ana mudan mu kuma ba mu da wukake da za mu yanka dabbobi mu ina ma nan wannan tambaya ta kubban mu da zamu yaki da shi muka shagala muna yanka dabbobi kaifin su zai ce muka je muka yaki da su ba za su mana amfani ba yaya zamu yi afana nazbahu bil qasadi sai za mu iya yanka da duk wani abin da zai iya zubar da jini ko dutse ko wani abu mai faɗi ko karfe ko wuka فقال سيما Allah صلى الله عليه وسلم ma anhara dama وذكر اسم الله عليه فقل ليس السن والظفر yace duk abin da zaka yanka dabba da shi ya zubar da jini ya halatta kashi banda hakori ko kashi ko farce wa'annan abubuwa shari'a ta hana ayyanka da su wa sa'ukhbirukum anhu manzo Allah ce zan ba ku labarin kashi da hakori da farce amma sinu fa azmun yace kaga hakori dai aikaci ne an kuma hali ayyanka da wa amma zufuru fa mudal habasha amma kaga farce yace wukan mutanen habasha kenan da ke suke yankan tsuntsaye babu ma biha ala nusubi wal asnani yace babin hukuncin dabbobin da aka yanka ma gumakai ya halatta ko bai halatta ba bai halatta ba ko menene dalili eh eh ah, a kawo dalili yana cikin ne ba ai ba dalili kenan mu Imam al-Bukhari sai sai kaza hadisi sai kawo nafsi ko aya ko hadisi Thank <laughs> قال حدثنا معلى بن اسد قال حدثنا عبد العزيز يعني بن المختار قال اخبرنا موسى بن عقبه قال اخبرني سالم انه سمع عبد الله يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لقي زيد بن عمرو من زم الله صلى الله عليه وسلم يا حدود زيد بن عمرو Ibni nufailin dan nufail bi asfala baldahi a waje inda ake ce da shi asfala baldahi wa zaqa qabla an yunzala ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam alwahyi wannan al'amari ya kasance ne kafin manzanci فقدم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرة فيها لحم da suka haɗu wajen sai mura kan sufura gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya masa tai mun gane ko hmm. manzon Allah bai ci ba shi da yayi masa kai ne hmm. fa aba an yakula minha shi zaidu dan amri dan nufai sai ki cin abincin da yake ya san mushrikai ne suka kawo hmm. thumma qala fa sai ce inni la akulu mimma tazbahuna ala ansabikum yace ni bana cin abin da kuke yanka ma gumakanku wala aqulu illa mimma zikra smullah alayhi hmm. yace ba na cin dabban da aka yanka sai wace aka yanka aka ambaci sunan Allah da manzon Allah bai ci ba shi ma bai ci ba me yasa bai ci ba yana gudun kada ya zamana wannan dabban sun yanka ta ne ma gumakan to malam yace واختلف العلماء zalika ذلك واختلف العلماء في ذلك فكره عمر وابنه وعلي وعائشة رضي الله تعالى عنهم ما أهل به لغير الله فكره عمر وابنه وعلي وعائشة رضي الله تعالى عنهم ما أهل لغير الله وعن النخعي والحسن والثوري مثل ذلك من ذلك وكره مالك ذبائح النصارى لكنائسهم وأعيادهم وقال يكره ما سمي عليه المسيح من غير تحريم وقال أبو حنيفة لا يؤكل ما سمي المسيح عليه وقال الشافعي لا يحل ما ذبح لغير الله ولا ما ذبح للأصنام ورخص في ذلك آخرون وروي ذلك عن عبادة بن الصامت وأبي الدرداء وأبي أمامة وقال عطاء والشعبي قد أحل الله ما أهل ما أهل به لغير الله لماذا؟ لأنه قد علم أنهم سيقولون هذا القول وأحل ذبائحهم وإليه ذهب الليث وفقهاء أهل الشام مكحول وسعيد بن عبد العزيز والأوزاعي وقالوا سواء سمي المسيح على ذبيحة أو ذبح لعيد أو كنيسة وكل ذلك حلال لأنه كتابي قد ذبح لدينه وكانت هذه ذبائحهم qabla nuzul alquran wa Allah ta'ala fi kitabi kenan wannan ya kore ya kore matsaloli malam in makocinka basihi ba nasare lokacin christmas yayi maka abinci ci ko ba ci ba yanzu an san hukunci ko in kana cancanin abu ka ce baka ci amma kar ka ta wani don ya karba ya ci ko kaga malamai kansu baba ne suka yi imamu darul hijira ne yace sai sai makaruhi babban abin da suka yi dogara da manzo Allah madaukakin sarki ce wa fa'amul ladina utul kitaba illul sai suka ce Allah ya san su ya san kafircin su ya san shirkan su ya san shirkin su duk yace ya halatta mu wa'ansu abin da suka kama ke wa'ansu kuma suka ce haramun ne wa'ansu suka ce makaruhi mm. kowa na gudun kada ya saba ma shari'ar Allah mm. kada ka haramta abinda Allah bai haramta ba kada ka halatta abin da Allah ya haramta mm. to manyan malamai kamar su Imam Malik so da yawa matsala kai kai ta kawo sai ce yana yakrahu zalika yace ina ina ganin ina kin haka ba zai yanke ya ce haramun bane ko ya yanke ya ce wajibi zai ce ina kin haka ko ina ganin haka ya dace mm. saboda ne saboda ya fita cikin sabani saboda ya fita ne amma yanzu ka zauna ba ka da tabbataccen hujja ka ce wannan haramun ne ko wannan halal ne ba abin da ya ma zafi ka faɗi abin da ka ga dama kuma ka kwana lafiya babu qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam falyazah ala ismillah barin fadar Allah madauki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam imutin iya yanka da sunan Allah قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان البجلي قال يسير sahabi yace dhahaina ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yau min? yawmin yace wata rana mun mun layya tare da manzon Allah fa idza unasun qad zabahu dhahayahum sai sai ga waɗansu mutane tun kafin a sallah suka yanka dabbobin layyansu qabla salati walamman sarafa ra'ahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallama annahum qad zabahu qabla salati da manzo Allah ya gaida da sallan idi ya yi wajuyo sai ya ga cewa wa'ansu sun yanka tun kafin sallah ma fa qala sai manzo Allah ya fitar da hukunci magamiya magargamannin hukunci hmm. fa qala sai ce man zabaha qabla salati falyazbah makanaha ukhra yace duk wanda ya yanka layyansa kafin sallah abinci ya yanka za a a gida in layya kake so ka sake yanka wani abin layyan yanzu mm. wa man kana lam yasbah hatta sallaina falyasbah ala bismillah mm. duk wanda ya zamo bai yanka a dabbar layyasa ba to ya yanka yanzu da sunan Allah mm. layyasa sai yake babu ma an harar dama min al-kasari wal marwati wal hadidi yace babin da ke bayanin halaccin duk abin da aka yanka dabba da shi ya zubar da jini dutse ne karfe ne wani abu ne mai faɗi da waɗannan abubuwa uku farce hakori kashi قال حدثنا محمد بن ابي بكر ابو ابي بكر المقدمي قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن نافع سمع ابن كعب سمع ابن كعب بن مالك يخبر ابن عمر anna abahu akhbarahu yace abdullahi dan umar ya bada labari anna jariyatan anna jariyatan lahum kanat tar'a ghanaman bi sal'i yace wata kuyanga ko wata baiwa tana yi musu kiwon dabbobi a inda ake ci sal fa absarat bi shatin min ghanamiha mautan sai da take kiwon tumakan ko awakan ko raguna sai ta ga daya za ta mutu sai ta maza ta doki dutse ta fasa dutsen dutsen yayi kaifi sai ta je ta yanka dabba fa kasarat hajaran fa zabahat hadihi fa qala li ahlihi la ta'kulu hatta ati an sallallahu alaihi wasallam sai ta jama'a kar a ci har sai na je wurin manzon Allah na ji tabbashin menene hukuncin wannan abu ba ce ba ce ce hatta ya alama hukumar lahi ba ko eh ba haka ya fada ba fa as'alahu in je in tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aw hatta ursila ilaihi man alhu ko na aika wanda zai je ya tambayo muna cikakken bayani don komai a yi shi akan hujja Fa'asan atan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama aw ba'atha ilaihi ko dai shi ya je wurin manzon Allah ya tambayo ko aikawa yayi aje a tambayo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa amara annabi sallallahu alaihi wasallama bi akliha sai manzon Allah yake a ci wannan hadisin yana dauke da hukuncin me shi ya ce ma an harar jama duk abin da ya zubar da jini wannan hadisi kuma yana dauke da hukuncin in mace ta yanka za a ci ko ba za a ci ba in baiwa ta yanka ku yanga ta yanka za a ci ko ba za a ci ba nafsi ne ko istinbadi قال حدثنا موسى قال حدثنا جويرية عن نافع عن رجل من بني سلمة أخبر عبد الله أن جارية لكعب بن مالك ترعى غنما له بالجبيل أنا سيتي الجبيل أتكي سوى من الذي بالسوق وهو بالصلع أتنفل فأصيبت شاة فكسرت حجرا فذبحتها به فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بأكلها قال حدثنا عبدان قال اخبرني ابي عن شعبة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رافع عن جده انه قال يا رسول الله يا من الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا مدن yace ba mu da wukace فقال ما أنهر جمع وذكر اسم الله فقل جاء بند أكا ينكا دبا يزبر جني أكا بسم الله تتي ليس الظفر والسنة بند فرشي دحقوري أما الظفر فمدى الحرشة وأما السن فعظم ونج بعير يتسي ونراكمي أي تاواي يقول فحبسه سيأتقريشي فقال إن لهذه الإبل أوادر الوهش fa ma ghalabakum minha fasna'u hakaza yace duk sa'an da dabba ta yi tawaye a harbe ta babu zabihatil mar'ati wal amati imam al-bukhari yace babin da ke bayanin hukuncin yankan mace ko kuwa ku yanga baiwa ma'ana menene hukunci in mace ta yanka ta yanka soke rakumi ko ta yanka saniya ko rago ko tunkiya ko kaza ko tsuntsu ko layyata za ta yanka ko ba za ta yanka ba menene hukunci ya halarta ko bai halarta ba قال حدثنا صدقة قال أخبرنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه أن امرأة ذبحت شاة بحجر yace wata mace ta yanka akuya da dutse ba ma da wuka ba wasu ila nabi sallallahu alaihi wasallam an zalika aka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hukuncin wannan yanka fa'a amara bi akliha yace a وقال الليث حدثنا نافع أنه سمع رجلا من الأنصار يخبر عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جارية لكعب بهذا باب لا يزكى بالسن والعزم والظفر بزي كما زموا وكان ينكابا حقوري كفر تو eh karanta mana karanta قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن رجل من الانصار عن معاذ عن معاذ بن سعد او سعد بن معاذ اخبره ان جاريه لكعب بن مالك كانت ترعى غنما بالصنع فأصيبت شاة منها فأدركتها فذبحتها بحجر فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوها bambanci tsakanin wannan hadisin da wancan fa'amara wannan ya ce kulu wa'annan sigogi guda biyu akwai bambanci tsakaninsu su ko babu bambanci amara kul wanne ne ya fi tsanani a cikin amara da kul wanne ne fi karfi a cikin umarni? eh kul ya fi amara ko me yasa amara ma umarni ne eh saboda me duk umarni ne amma amara alhamzatu wal mim wal ra da sigatu if'al aw af'il aw kul wanne ne fi kai matuka a cikin Amara? kul amara wannan cewa kul me dalili amara ya yi umarni umarnin zai ɗauki wajabci ne ko istihbabi amma kul ma'ana matukan ba wani nasi ba wani dalili ya zai fitar da daga wujubu ba wajibi ne sigatu افعل او af'il wa mata ترد وان wa الخطاب امام al-khitab imam suyuti yake fada cikin usulu sigatu kul if'al aw wa'annan duk in suka zo matukan ba wata karina ce za ta zo ta juya su daga barin wajabci ba har abada alal wujub amma amara ba shi da karfin sigatu fi'lul amr mun gane ko in an karanta usulu wannan zai bayyana insha Allah قال حدثنا خبيثة قال حدثنا سفيان عن أبيه عن أباية بن رافع عن رافع بن خديج قال قال النبي صلى الله عليه وسلم Kul ya كل يعني ما أنهر الدم إلا السن والظفرة باب ذبيحة الأعراب ونحوه يعني باب لكي بيان ينكل لاربا وانكوي da hausawan kauye da yarbawan kauye da duk mutumin kauye ba lalle sai larabawan kauye arabu su ne mazauna kauye abinda ake nufi shine mutanen ƙauye waɗanda suke mazaunin su shine ƙauye in suka shigo birni sun shigo ne dan wata bukata su koma to galibi aka ce jahilci na da yawa a ciki dan sai ka shiga birni ne ka hadu da mutane ka ga yansu abubuwa sannan ka je ka ga inda ake ilimi inda ake sallan jam'i inda ake karatu sai ga al'amarin kana zawa. Mm. amma in kana kauye daga kai sai tasha sai gonanka sai gida al'amarin ka duk yanda ka ga dama sai duk inda ga dama sai ka suguna ka yi tsari mm. shine wani wata rana wani balarabin kauye da yake a kauye duk inda ka fita kofar gidanka bakin gidan bayan gidanka sai ka yi tsari a hanya sai ka yi tsari kai kadai ne ba kowa ba jama'a mm. sai saba miki haka to sai ya zama masa aji ya zama masa jiki aka zo ana zaune masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama da manzon Allah da jama'a da kowa yana zuwa fitsari ya kama jin tsuguna ya fitsari ka yana fitsari na wannan ya tsawata ko wannan ya tsawata manzon Allah ya ce a ala tazrimu kada ku cutar da shi kale hmm. kada ku cutar da shi ba ya fara yin fitsari ba ne amfani ku tsawata masa dan ne ya rike fitsarin zai koma masa zai cutu yaya zai yi kun tsawata miki ya firgice maimakon yana fitsari waje daya sai karkada ina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tazrimu kada ku cutar ku kale sai da ya gama fitsarin sa tsaf ya gama tsanewa ko yayi asaltu wan natr yayi fitsarin sa ya gama manzo Allah bai ce masa komai ce ku kawo ruwa bokiti ɗaya ku zuba a ciki sai aka ɗebo ruwa bokiti ɗaya aka zuba a cikin fitsarin ba an samu hukunci ba duk inda jisa ta zuba aka kawo ruwa mai yawa aka zuba wannan ya tsakata kenan ba a samu hukunci ba ba a samu fikihu ba sa'annan sai manzo Allah ya ce ya kai waɗannan waɗannan wajeje ba a yi su dan waɗannan al'amura ba kawai waɗannan wajeje an yi su ne masallaci an yi su ne don sallah da karatun alkur'ani da ambaton Allah tashi ka bai tsawata masa ba bai zage shi ba bai la'anta bai ba abin da yake masa hmm. sai ya ji daɗi ya tashi yayi murna ce, Allahumma arhamni wa Muhammad wa la tarham ma'ana ahad sai manzo Allah ce ya kai akal arab ya kai ce, ya Allah madaukin sarki ya me kenan yayi jin dadi kenan ya kofance yi. ya ji daɗi dadi ce, ya Allah madaukin sarki kai jin kai na ni da Muhammadu kaɗai, kada ka jin kan kowa sai manzo Allah yace hajarta faqti ata rahmatullahi rahmatullahi ya akal arab ce ya kai ɗan uwan mu balarabin kauye ai ka kunta yalwa yalwata yalwatacciyar jin kai na Allah jin kai na Allah mm. ai jin kan Allah zai yalwace ni da kai da duk kowa ma zai shiga ciki ba abin da zai rage wurin Allah sa'annan sai ya ɗauki wannan darasi mm. da ya koma kauye sai ce na je wurin Muhammadu mm. ya sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa iya ilman koyarwa bai zagan ba bai tsawata min ba bai dukan ba sai min yayi wannan wuri an yi shi ne don sallah da karatun alkur'ani da zikiri ma asala Allahu mm. mun gane ko haka aka ce afuwun an zallati hatta ka annahu mm. sawa'un alaihi man yusi'u wa mayya. Mm. mun gane ko safuhun ne ko afuwun afuwun an zallati ko hatta ka annahu sawa'un alaihi man yufi wa mayya قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا أسامة بن حفص المدني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إمام البخاري يقول babu ذبيحة الأعراب wa yace babin da ke bayanin hukuncin yankan mutanen ƙauye da makamantansu da sai ya kawo hadisi ya ce waɗansu mutane suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce inna qauman ya'tuna bil lahmi la nadri azkira smullahi alaihi amla suka ce wa'yansu mutane sukan kawo muna nama daga ƙauye daga unguwa da ne ba su sani ba lokacin da za su yanka sun ce bismillahi ko ko a'a faqala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake sammu alaihi antum wa kulu in zaka ci kace bismillah ka ci ka magana ta tsare wa qalat tace wa kanu hadisi ahadin bil kufri wa'annan mutanen eh, ba su jima ba da shiga musulunci تابعه علي عن الدراوردي وتابعه أبو خالد والطفاوي باب ذبائح أهل الكتاب وشهومها من أهل الحرب وغيره يتي منين حكمت ينكن أهل الكتاب يهود كو نصارى da kuma kitsen da suke abincinsu da suna ko nama ko kitse ko mai min ahlil harbi wa ghairihim kafiran yaki ko su. wa qawlihi ta'ala yace da fadar Allah madaukakin sarki al yawma yau uhilla lakum at-tayyibatu an halatta muku tsarkaka da dadadan abinci wa ta'amul ladina utul kitab hillul lakum yankan ahlul kitabi halatta gare ku wa ta'amukum hillul lahum kuma halal ne gare ku mun gane ko wa qala az-zuhri imamu az-zuhri yace alhaji marwa to ya dawo daga dutse yau ya rasu to Allah ji kansa ya gafarta masa wai Alhaji Umaru ya dawo daga dutse yau ba shi lafiya sai kuma ya rasu Allah ji kansa ya gafarta masa Allah ya gama shi da gafara Allah ya sa ya huta duk waɗanda suka kawo sakon addu'a marasa lafiya da waɗanda ke cikin tsanani da waɗanda suka aure da waɗanda ke neman Allah ba su zuri'a da iyalai da mata duk Allah ya yi tsananin da ake ciki Allah ya albarkaci duk abin da suke nema duk kowa da bukatar sa Allah ya biya wanda ya rasu kuma Allah ya ji kansa ya gafarta masa iya kasin duniyan kenan ko yace wa kullu ibn unsa wa in falat salamatuhu yawman ala alatin hadba mahmulu yace duk dan adam da kaje gani mace ta haife shi duk inda ya kai da lafiya da kazar kazar da isa da cika da mulki da dukiya da ilimi da jama'a da komai wata rana sai a waye gari a dauko shi akan makara akan anna'ashi za a je da shi abin ne nan kuma duk rayuwar da kai komin daɗinta da rashin jin da yawanta da wadata da menene da menene sama kake bene kake hawa tara ne hawa ɗari ne hawa menene da guga ake ɗaukan ka ko da kafa kake hawa wata rana aka ce tu awwalu an qaribin min qusurin muzakharafatin ila baiti turabi wata rana shi kenan sai a sauko da kai daga bene ko na nawa ne a zo a haka rami kuma a tone rami a saka Ba sa'an yake watan sanar ahibbatu ba da ashirin masoyanka waɗanda suke mukarrabanka abokan business a je a dawo yake watan sanar ahibbatu ba da ashirin bayan kwana goma kaɗai za ka ga an manta da kai watan sanar ahibbatu ba da ashirin wa qad sirna izaman baliyati sa'annan duk dan adam duk mutum yana da abokannansa guda uku duk dan adam namiji ne ko mace sarki ne ko talaka mawadaci ne ko mai malami ne ko menene ko wane ne dan siyasa ne ko soja ko menene kana da abokanai guda uku ka san da su tun yanzu amma abokinka na farko ran da ka mutu ko fita gidan baya daga gida ko rabu da shi ke aboki na biyu shine wanda zai yi kokari ya fita gida tare da kai ya raka ka ya je haka rami ya saka ka ba zai ma tsara ya kwana wajen ba sai ya dawo ya barka aboki na uku shine zai abutace ka tun daga cikin kabari har ranar tashin kiyama wa'annan abokan guda uku sune dukiyarka dukiyarka da ka tara shekaru ɗari shekaru hamsin shekaru menene cikin sanyi da zafi jirgin sama mota hatsari lafiya komai da komai kana mutuwa ko gidanka ba za su fita ba kana ana fita da kai bakin kofar gida ko rabu kenan har abada da kai da su sai da hisabin da za a yi maka ka rabu da su rannan masanin ka ba za a saka ka a ciki ba a kuri za a saka ka hmm. gadan da ka kera naira miliyan ɗaya ba kai za a dora ka ba akan makara za a dora ka hmm. gidan da ka kera miliyan ɗari ba ciki za ka kwana rannan ba a cikin kabari za ka kwana wannan dukiyan kun rabu kenan fawo fawo har abadan abadi zumunci alaka tsakanin kai da wannan dukiya hisabin da za a yi maka amma dukiya ta zama ba ka ba كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا ذلك ba haka bane wannan dukiyar farko abokin ka kenan kun rabu shekaran ka hamsin kana tare da dukiyar ka kirga ka dauko tela ne ka dauko menene banki ne ko menene ka kirga ka ajiye ka daure ka menene kana mutuwa kun rabu kenan ka an fita da kai gidan ba ka ba shi abokan arziki da yan uwa da menene da menene su ne za su dan taka ma su dan raka ma daga kofar gida har zuwa ado don mm. har zuwa makabarta mm. suna kai ka su je duk iya sanka duk abutan da ke tsakaninku duk alakan da ke tsakaninku Allah ya sa kullun kuna hira kenan tun daga magaruba har bayan da har karfe daya Allah ya sa kullun tare kuke rannan iya kokarin karan da za su yi maka kenan iya abin da za su iya yi maka daga kofar gida zuwa kabari da kansu za su tone rami za su haka rami su ɗauko ka su saka su rufe sun gama za su koma rannan ba za a rufe kasuwa ba a ce don ka mutu ba za a ci kasuwa ba ba za a yi kaza ba ana komawa kuma an shagala kenan sai dai iyalan ka zauna mai kuka kuka da yara yayi da mata yayi ka kuka maza na ce sarautar mai iyawa mun gane ko yara da mata suna kuka manya na cewa sarautar mai iyawa ba haka ba haka ake ba sun je an binne ka an dawo ba wanda zai ma kara ya ce bar a kwana wurin yau ɗanka ne kanin ka ne wanka ne matarka ce ubanka ne kowane ne mm. malaminka ne shehunka ne almajirinka ne muridinka ne kowane ne za a binne ka a to sa'an daga wannan wurin aboki na uku shine ayyukanka mm. na kwarai ko ko a'a abin da ka tsururuto a cikin rayuwarka su ne za su shaura tare da kai a cikin kabari ila yaumil qiyama mm. dan Allah waɗannan abokai guda uku wanne abokin gaskiya eh? wanda yake shine ne ayyukanka mm. wanda yake shine ayyukanka to kuma mun sha fada a cikin karatun bukari anan ko kowane da kai ana saka ka cikin kabari suna gamawa za su juya sai a da kai kana jin motsin takalman jarrabawa dai manzo Allah ya faɗa mana babu wani confidential babu wani secret ba a'a an bayyana maka tambayoyin da za a yi maka je ka ji ne menene da menene an faɗa maka ana ta da kai za a tambaye ka man rabbuka ma dinuka wa man nabiyuka wa ma za ta kulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum tambaya kenan na jarrabawa tambaya kenan ta jarrabawa man rabbuka wane ne ubangijinka farkon tambaya ce kuma a wannan wurin babu babu kariya, babu kwane-kwane gaskiya ce dama ba hausa ya ce kana mutuwa sai ce ya riga mu gidan karya mm. ba za ta yi ba man rabbuka to rannan zaka fada Allah shine ubangijinka ko ofishinka ko mulkinka ko ilminka ko certificatinka ko kuɗinka, ko jama'arka ko menene abin da yake ubangijinka rannan shi zaka fada ba kariya. mun gane ko amma in ya zama na rayuwarka a duniya duk Allah madaukakin sarki shine ubangijinka sai Allah ya karfafi zuciyarka ya tabbatar da diga sai ka ce rabbi Allahu alladhi khalaqani wa rabbani ya rabbani Allahu wane ne ubangijinka tunda Allah shine ubangijinka sai Allah ya tabbatar da diga mm. yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli salih fil hayati dunya wa fil akhirah mm. Allah ya saka mu sai kaga Allah ya karfafa zuciyarka ya karfafa harshenka sai ka faɗa sannan sai ce wa ma dinuka menene addinin ka addinin musulunci shine addinin ka ko ka take ne ka samu mulki ka samu dukiya ka samu ilimi ka samu jama'a ofishin ka ba addini ba ka damu da addinin musulunci ba za ji kunya aikace diniyar islam ba za ji kunya ba amma in ya zama ta damu da addinin musulunci ba abin da ya dame ka sai Allah ya tabbatar da diga diginka ya karfafa zuciyarka ka ce addini na shine musulunci Allah wa man nabiyuka wane ne annabinka ba za a tabbata mai ka wane ne shehun ka ba wane ne waliyin ka ba wane ne a'a wane ne annabin ka kuma sai ka faɗa ko wane ne kai babu wani makaluki babu wani wanda zai zai zauna da kai wurin billahi allazi la ilaha illa huwa duk wanda ya faɗa ma bani wannan ya yi ma shi ma sai an tare shi an tambayi. wane ne annabinka to dama ai kai ka san rayuwarka hanya annabi kake bi ko ko a'a ka samu sai dai hanya annabi kake bi ko ba ruwanka da hanya annabi in hanyar annabi kake bi annabi shine annabinka shine manzonka shine waliyinka shine komanka shine aka aiko maka shine kake son ka ji me ya faɗa kamar yadda muke jin sahabbai ai wai suka ce eh wai suka ce a'a aka ce a je wurin annabi mm. wai suka ce eh wai suka ce a'a aka ce a je wurin annabi <laughs> wai suka ce ai wai suka ce a'a sai mun ji abin annabi ya faɗa mm. sai kaga Allah ya tabbatar da diga ya karfafa zuciyarka harshen ka ya faɗa annabi na shine wani kaza kaza kaza kaza da aka Sa'an nan kuma sai ce wa ma za ta kulu fi hadha rajul alladhi bu'itha fikum me kake fada dangane da wannan mutumin da aka aiko a cikin ku ba zai fada maka manzon Allah kuma a'a in ya fada kuma ya dora ya kawo maka jawabi kenan zai fada maka ya gani cewa kai dan kungiyar manzon Allah ne koko a'a mm. kai watsi ne da sunnonin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka je ka kama tashar daji wallahi tallahi rannan babu ƙarya duk wanda yace ma zai zo maka lokacin da zaka mutu ko cikin kabari billahi allazi la ilaha illa huwa ƙarya yake in ya zama na manzon Allah sallallahu alaihi shi ne kake bin sunnarsa shi ne shari'arsa sai Allah ya tabbatar da diga diginka ya karfafa zuciyarka harshen ka ya faɗa sa'annan sai mala'iku su ce wayo gaya da barno gabas take ka tsallake rijiya daga bake sai a buɗa maka wata kofa can ta wuta za ka yi kauce a ce a'a kada ka ji tsoro aikin da ka ci wannan jarrabawa ka tsira da a ce baka ci wannan jarrabawa ba mazaunin ka ce. nan a buɗe wata kofar ta aljanna ya gani ni'ima zai ci mai tafi a ce mai kake ci na baka na zuba zaman kai ce wannan har abada zaman kai ce amma amma da aiki fa ba da bayaniya kawai da hakuri da menene da menene to nan an gama ka kwanta lafiya lafiya kullum ayyukan da kai na alheri su za su zo su ne a wannan inda kake ci makabarta babban abin tsoro da ke cikin kabari da ma a ce shari'a ta ce babu komai cikin kabari sai dai kana kwance kawai kana kwance kawai ba za ka iya bude taga ka kalli waje ba ba za ka iya shan iska ba ba za ka iya kunna fitila ba ba za ka bude fanka ba ba AC ba komai kana kwance ne babu komai har isashin kiyama bai isi barazana ba <laughs> ya isa barazana ya isa nuna cewa Allah ya fi karfin kowa Allah ya isa Allah shine cikakken sarki kammalan ne a ce kawai mutum kana nan kai ne sarki kai ne shugaba kai ne siyasa kai ne soja da bindiga da dukiyarka jama'a da kowa da malamai da komai kuma ka wayi gari ka zo kana kwance ba za ka yi ce bara na leka da gani mai ake ciki ba ba za ka yi ce bara na kulla fitila ba ba za ka yi ce budamin kai budamin taga na ji iska ba a'a ko gafiya ta zo sai ta sanya ka ana wannan kadai bai isi tsoro ba haka za ka sauraci har tashin kiyama Ku menene kayan ɗakinka waɗanda za su taimaka ma jin daɗi abubuwan da suke sune AC fanka fitilla darduma shimfiɗa menene sune kyawawan ayyukanka kullum su za su zo suna ɗebe ma kewa ga ka masallaci ga ka zuwa sa da zumunci ga ka za ka ce kana girmama iyayenka ga ki kina ma mijinki biyayya ga kana kyautata ma matanka ga ka kana wurin karatu ga ka nan kana ci da talakawa ga ka za ka haji za ka umra ga ka cikin dare kana sallah ga ka azumi ga wa'annan duk su ne za su zo suna ɗebe ma kewa a cikin kamar har a wayi gari ranar tashin kiyama da za a yi shekara miliyan kafin tashin kiyama kana kwance ko motsi ba za ka iya yi kafin ma ka zo ka zamo ka sake to waɗanda suka yi arziki kenan duniya da lahira mm. amma waɗanda suka yi fatalli suka yi wantakali da addinin Allah da sunnanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da shari'ar musulunci ba ruwansu da shari'a ba ba ah, duk waɗannan tambayoyin aka yi masu ha ha la ajri sami'tu an-nasa yaquluna shay'an fa qult sai mala'ika ce la daraita wa la talai to ranan zaka ga guduma wacce baka taba ganin irin ta ba haddin tunda aka haife ta nan an gama wannan fitinan sai a buɗe kofar aljanna ka ga ni'ima fiye da fiye da kake tsammani zaka tsallake ka je a ce ina za baka biyo hanyar ta ba ina zaka ka yi zaman ka kai da wannan har abada sai a buɗe kofar wutan jahannama zai tsalle ya juya aka ce ina zaka gudu ka je abinda ka tare da kanka ke to sa'an nan tun daga wannan lokaci kai ne zaka gidan karuwai ne zaka fasikanci ne zaka eh, eh, zalunci ne zaka kulle kulle ne zaka yaudara ne zaka cin amana ne zaka ne duk shashancin da kake su ne za su zo maka zaka gudu sai sai ina zaka mu ne ayyukan ka kai ka tanar da mu yau kuma ina zaka ka bar mu ba haka aka ce mai fir'auna ba annaru yuraduna alaiha guduwan wa asiya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-azab hmm. Allah ya kare to duk iyakacin dan adam kenan duk iyakacin dan adam kenan shi yasa ka zaban kanka menene kake so shine zaka je ka tarar kada kowa ya saba cewa bai san abin da zaka tarar kowa ya san abin da zaka tarar abinda ka Allah ce wa ma zauna illa ma kuntum ta'maluna ba abinda kuke aikata shi za a saka muku fa may ya'mal rarrafin hairar khairan yarahu ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد إلا إياك أن كما كنا الله يجيك وإن استغباك وإن كما كنا الله يجيك يرحم سيمو وإن دباس لا فيها الله باس لا فيها يومي وتبكاتا تعالى خيري الله يجيع أتصل خيري كويس يا وقال الزهري لا بأس بذبيحة نصارى العرب وإن سمعته يسمي لغير الله فلا تأكل إن كجسنا كيرا سنة ونن الله كذا كثير wa in lam tasma'ahu faqad ahallahu Allah wa alima kufrahu matikan ba na nasare dan kirista ko ba ya hude, baka ji yana kiran sunan wani Allah ba yanka dabbar sa aka ce sai ka ci Allah ya san kafirai ne ya san kirkan da suke ya san duk abin da suke ciki kuma ya san abin da suke faɗa da wanda za su faɗa, amma duk da suke ce ya a ma mazhabin zuhuri kenan mun gane ko wa yuzkaru an ali nahwahu aka ce haka kuma aka rawaito irin wannan mazhabin daga sayyidina aliyu wa qala الحسن وإبراهيم الحسن البصري لإبراهيم النخعي سكتي لا بأس بذبيحة الأقلب باب ليتي إن متمي لوبا وند بيكاتي أبا إن ينكا yace ba komai bane wa qala ibn abbas abdullah dan abbas yace ta'amuhum ay dhabaihum da aka ce wa ta'amul ladzina utul kitaba yace yankan ba yana nufi abinci su kowane abinci ko da za su ce alade alhanzir ne kamar halatta ba a'a ko za su mushi a'a ba haka ake nufi ba yankan su ake nufi قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شوبة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال إتي كنا محاصرين قصر خيبر إتي منجي منجي ويجي خيبر farama insanun bijiradin fihi shahmu sai wani ba yahude ya jefo wani burgani akwai kitse a ciki fana zautu li akhuzahu yace sai na juya in dauka faltafatu fa idan nabi sallallahu alaihi wasallam fastahaytu minhu yace ko na waira haka sai naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai naji kunya naje na tsinci abinci na ci wannan shi ke nuna cewa abincin su yankan su ya halatta madikan makaji suna kiran sunan wani Allah bane babu babu ma nadda min al-baha'imi fa huwa bi manzilati al-wahshi yace babin da ke bayanin abinda yayi tawaye ya gudu cikin dabbobi ko da na gida ne ba dabbobin dawa bane yace shi ma ya zamo kamar dabban dawa kenan sai a yi harbi wa ajaza wa ajaza ibn mas'ud yace abdullahi dan mas'ud ma ya halarci haka وقال ابن عباس عبد الله بن عباس يتي ما أعجزك من البهائم مما في يديك فهو كالصيد يتي دبو بن جدا سكي تاري دا كي إن يد غزا سكا في كارتينكا سكا يتاواي يتي هكونتين سو هكونتين دبو بن فراودا وفي بعير تردى في بئر يتي عبد الله بن عباس يتي راكمين ya fada min haythu qadarta alaihi fa zakkihi yace in ka samu dama ka yanka sai ka ci abinka ورعى ذلك علي وابن عمر وعائشة فكت مذهب إمام علي كنا لعبد الله بن عمر لنا عائشة قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبي عن عباية بن رفاعة رافع بن خديج عن رافع بن خديج قال